Allah ta bar wata ala ya sa haka ta faru kaga aljanu kurma ne ta haka kuma da ka ga tare kurma ka ga ta abin da cewa ina nan sai ya gudu cikin ruwa ba san abin da gani. Ba ta ran kare da shawara. Eh. Kowa ya zai gaskiya ta haka tilas. Halwa. Ba wata ba wai. Na ta ta ba. Ka mutanen ku su ne masu zuwa ɗiban ruwa su ne masu wanki su ne masu wankan dare in kunne ya ji jiki ya tsira da na gani da zaido na ganga wannan taba ruwa gawa ya yi gaba nan na tashi da gudu na ce zan da ya ce na ruwa na ba je jana na san sun idan ne sun ban eh, eh, kuma ba sai ma zai yi ba da lafiya a ba mu dawo lafiya

up, wake up. Wake up. Ina da daga abin da su gidan bikin. Yanzu ka nan yake ‘yan ruwa suka suke fasa gaza a garin nan an fita bikin kusa bayan su a dawo ba. da kusan kanin barkan ba, wallahi gane da basu ba. ta mutu da ke ki ba ki da ne Allah kuwa. Wannan ne kan mutunci. Ku muke mu kare mutuncin ku da lafiyar ah ku jinja nan da ya sai gidan mu sai ya sai tsarkake a dole bai iya shege ba a tsoron ma magana yan ruwa da suka tallafa a kai ya kamata ba ya faɗa ba don kar Allah Allah ya sani ba ma yan ruwan ya suka da suka buga da ran ba salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum assalam da kuma mana da da ya kada da da lafiya lafiya kada lafiya da ba da da sanne dai ba wata magana ne wallahi ba zan da wannan magana shirin zauna ya mun yaro kuma daga zakara na ke nan zuriya ba ya zo na ta yammar ka bata nan ya an tafi yana ba a dawo ba har yanzu lafiya ba lafiya ba lafiya ba wallahi kallahi baba ina cikin wani hali to wanda a yanzu tun da nake da gona da abin cikin kafin to lafiya yanzu ga shi na kai yamma kanan ko ko a ko da ya kanau ba kanau ba to Allah ya tsawo tun da na fita da kafin mm. tun da na marja tana so na ina ta an daura mana aure ba ni ne ban ta ba tun da na daura auren ba tun da na fita da rabona da abu kuma tun da na fita yanzu na dace yamma ba ta wa fita na bata a gidan murja ita mai wata ta ba ta gida to ta gaya ma ko ko a abu da ra'ayi ta gaya mun ba yanzu ba ba su lillahi ya za ta dinga min irin wannan ita dai na ji gari muna cikin gari yau a kama wannan a kama ka gobe a kama wannan dan shekaran jiya kanin ba nan nan kanin ba mun nan aka kama su sai mata ta kai da san da matar aka dauki idan ruwa ga ba a gari to yanzu ka gani yanzu gari gashi nan babu ruwa in ruwa in ga ruwan nan ba sa kawowa in ka je ɗagowa a kama ka yanzu Allah da me za mu yi ba san ne ba san ne yin yaro sati na uku kenan ban wanka ba saboda rashin ruwan sati uku kenan ban wanka ba ba a magana wani eh? wannan bala'i da ya shigo mana gari an sai da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ni tsoron ma da nake kar abin bai babu ba uwar ba yar baba ka daina zancen wannan ina mun da za ka bata ina mun da za ka bata ba bayan an ce da safan nan yan ruwa sun fasa gaza a garin nan da an ina tsanin ma tana gidan nan sai na take wai ba ta cikin da gaske ba tana ciki ina gama aljihu na sa na danne ban sani ba ai ba haka ne da ka ka ka fara ina ba ta nan ya ta ya ta kana mai ta ba ta dawo ba a ganta ba ga wata kuma ta ba ta gidan yini ba ta dawo ba eh, ga shi kuma an ba mana da labarin yan ruwa sun fasa gaza a garin nan inda ya sa ya san ta ta da ma kuma da wannan neman kuma da kai ko sai an dauke ya ta gidan miji na an dauke mu mata

kama na duk ma an samu ta ki fito dan to da sai da kika aka haka ne kika ji salati sai ma nake na yi an amsa karshe na ji an yi salati kuma ta ki fito da duk to so ta a taso ta dan ne gidan ne da ta buwaye a ta ansa din da ɗaki ma na na kuma ka wani da ya kawo ni kuɗin da shi na mun yi da ita za ta haɗa mun kuɗin da shi na yau kuma yau rana ba karya. yasa na zo ni na karɓa kuɗi na shine dan munafurci ka ce kayo munafurci ka ce ta zo ta ta kwanta kar ta fito. Sai dai ban san yadda Allah ya fara ba. saboda haka abin da ya kamata za ki yi ki yi zuwa lokacin da za a yi da Allah ne ma a kai da ya sa da ne da iya ne da kuma kuma iya

ki saurin ki kulle ruwan nan wallahi tsoro na ke na ruwan nan kace biyo gida gida Allah jama ba za su je ba Allah ya mana katangar karfe kin san inda za mu je je ko eh ba gidan sarkin ruwa Ina ya yi mana wannan bala'i da amin amin wannan da ba Susan. Da yan ruwa cikin gari amma an kasa abin da ra'ayi tun da wa'annan matan sun fito unguwa ni ma ai ban da gudu wallahi ba zan tsaya ba. Yanzu ne sai da ba kuma kan zo su wasu nawa za ka taimake mutum ya maka ba daidai ba a rayuwa in kai na gaya ma irin halin da nake cikin za ka so samu a rayuwa ta rayuwa ta ta kasance cikin wani kai wanda ni na riga na san babu wani wanda zai iya fita da ni ba Allah ba to amma alalci da Allah ya sa na zo wajen ka kai ma za ka iya kokarta mu wato ruwa ne da muna cikin wani bala'i ɗan ruwa ne sun riga sun takura mana a garin mata na biyu aka aura mu kuma amma yanzu zancen da ake na nakudu na bar su kuma sun tafi gida saboda yan wani yau su kama wannan su kama makwacin wannan su rike wannan su ja wannan zancen da ake shekaran jiya su kama makwacina kanin baba rana nan masu su kawo amma an kama su masu da ita da nan ba san inda su ba na gane yanzu nan na ji ana magana a gidan rediyo ko a layi a sai haka abin ya faru ku ne dama wanda ya da ya sun ya tudu da shi sa alaji tun da daga wajen ka nake so alaji don Allah ka taimaka ka taimaka min alaji tun da Allah ya sa ni riga na zo na ni zai in zama na a nan wajen amma ba ku da tawakkali ga Allah wallahi ba ku tawakkali ga Allah wallahi tallahi ani ban yadda da kowa ba sai Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ruwan me kamar ni ruwa ya cinye ni ai na fi karfin ruwa ya cinye ni wallahi kudarati billahi lafi na fi karfin wani ruwa iti ba ai ɗan ruwa ne ba ai ɗan ruwa ne suke son mutane ɗan ruwan ne ƙarya suke ɗan ruwan ni na fi karfin su wallahi sai ta Allah ta yi wallahi ba almatsutsai ba ne su ne eh. shekaran jiya ka ja kanin mahaifina ah. mutanen boye ne yi. da almatsutsai ko ba su ba ne da yan bori ba me za su yi min me za su yi min lalazi ni da kake gani na nan da kake gani na nan sai ka Allah ta yi ba dai mutum ba wallahi kai wallahi banda zaki ruwa haramun ne wallahi da sai ka dura ruwa a can ai ni alaji nan tun da zo nan ma ni zama ni gaskiya a nan zan zauna alaji ni sai maka sai maka amma ni da garin nan gaskiya ko mutuwa ni an bayyana da ni ba zan koma ba ai ba wai hakan ba ka sai ka taimaki mutum ne kuma ya haka sata Allah ya yi a cikin da ba mu wani alaji taimaka mu da mutanen Kano akwai taimako don Kano gidan sosan jama'a ne za mu iya taimaka ma amma yanzu abin da za a ni a nan ake son abin saboda Allah yanzu abin da za a yi ka dan zauna zuwa a dare dan Allah ya kai mu zuwa karfe shi da kuma dare sun ka ji ma kai yake da wuri a kai mu da wani ainihin su da ni a ne ba kuma ne mu da ka gode a ne sabon sun ma to ga kana da fara da ruwa da ya zauna saboda za ka san mata na yanzu zuwa ne ko tafiya suna fitowa na kullum gidan ya za ya zauna kamar shida ne bayan ta ce shida ba biyar da ma ran ta ce kai ko biyar din ma sai nake abu da ke nan ba komai amma ya san taimake mutum ba sai kuma ya ce ma tsaya a kan adam dan adam akwai tsiyafa a matsala dan adam akwai iya akwai dan adam akwai masifa dan adam akwai ture akwai tune kai in fata kai ta ka dan adam wani lokacin ba hasha da yake wallahi ba dan ba dan ba kyau da ruwa ba da na da wallahi tura ruwa ya yi Look at Ba shi da yake za ki sani. Mai gida zan fita. Na rage zan tafi gidan mai gari. Kwallo na da gari. za ki je gidan mai gari ne? Me za ki yi gidan mai gari? Ha ba mai gida kana ganin yadda yadda garin nan yake. Kowa ya tattara ina sa ina sa ya koma gidan mai gari. Masu ruwa, kowa da kowa. Eh. ne kuma. Kike an kuɗi to bari an gaya miki ya abin da za a yi sai cikin gidan kuna kuma wannan ruwa da za a samun ruwan sha za a yi ko za ku gani ha gida ni dai ba wannan ba ko dai mu koma gidan mai gari ko kuma ka samu

ni dai yanzu abin da nake so je ka tashi ka je ka nemo mai yan ɗari biyar goma a kanin da hujja a kan gida a nan ƙasar gida ya ne mai sauƙi ma ne mai sauƙi ne a ne sauƙi ne wannan da zuwa na samu wannan na samu zanzama sai ya haƙa mm, sai ya haƙa mai

wallahi wallahi ko ka san duk irin da muka tare da wallahi wallahi ba wanda duk wanda suke zuwa wajen ba wanda na ina so shi sai da bayan yi wa ba da shi Allah shi ne wato in aka ce an samu gwamnati a zalima to sai da zalunci ta daga dama mun yi zaɓen ma ba za a faɗa mana sakamako ba sai an mai komai tukunna Gabanin kudi na yanzu za ka ba na dan da bai yawa ta bi ta na kullum kullum na kullum kullum na banku ka ki ka dauka ka bani yau yau na sai ka bani kwaran kwatsa mun je mun mu mun je mun yi kuri'a mun siyasa siyasa mun dangwala eh mun dangwala kuri'a mun dangwala mun sa siyasa ba ba Eh siyasa. Ana ana ne kuɗi na Yau ni nan kai na aiki ta ce. sakamako sakamako a wajen wannan rediyo ne kamar yi wannan rediyo kai ne mu mutuna da da kuma mu ji labari magana kai mun magana ka bani kuɗi na ni dan tafi to labari ka bani kuɗi na dan tafi ka bani kuɗi na dan tafi ma asara jama'a mun yi zaɓe mun zaɓa mun zaɓi mutanen kirki amma zalimi kun ta hana mu mu hai dan Allah ni labari ƙuri'a eh ƙuri'a siyasa siyasa yawa siyasa

ka kuɗi a baka nawa ne nawa nawa jira nawa nawa nawa nawa ne kuɗin ka nawa ne eh ka nawa ne uba eh uba uba ne uba ne ma ka ne uba uba uba nawa Gazan tayin jam'iyyar gyaɗa a zalima jam'iyya ce gyaɗa gyaɗa gyaɗa he ka ya wahala fasawa in ka fasa sai ka yi na gaban wuta kana gashi sai ka gama kasa kuma sai ka je kan kai goyi ce ma da kila ko kuma jami'a iya cinye to shi za yanzu muka kawo jam'iyya da inuwa ba sai ka sha wahala ba idan zafin rana ya gaso ka ka dawo inuwa idan ka ji azaba nemi inuwa idan ka sha wahala kai ga rana dawo inuwa in za ka ci abinci nemi inuwa inuwa za ka sha nemi sanyi sami inuwa ko za ka sha a ta wannan ruwan da ka ɗebo ko ba ruwa kake ɗebowa ba kai ka ɗebo ruwa ka eh dama sai ka ɗebo wannan eh sai ka ɗebo ka samu kuɗi abinci abinci za ka ɗebo eh, a inuwa a inuwa ko <laughs> a inuwa wannan abin da ya za a na to hmm. ba su zai yi ba shi hmm. ko Allah ya sa wani mai hakari biya abin da ya sa ka to bari ba ka shawara kai kana tunanin za ka haƙa rijiya ɗan ruwa ba ta cikin wannan rijiyar to suna bin me ya sa sai ga duk karkarar nan namu biyun da rijiya yake an ba an toshe. ka ce mata ta zo dike daga baya na in gana rijiya ita tana da nauyi ne ban da nauyin in zara goba ɗan ruwan iyali wallahi dan autan su za su sa ya kamo ka yadda sai ban da ba mai kiban za su tura ba sunan wani a cikin birni wai hishala kada ka fi shi wallahi dai ga duka wa'in iska fa yau za ka ci to alƙura ba dai rabu da matar da to a'a ba magana ce ni na ce ya zo sai da kai sai da sai da ruwan da ya hana ta ta ta to kuma ta ne ruwa ta ai ku je ku tare a kan gaba ɗaya ku je ku ku yawa wanda ta ido kamar nuna ku fa a gani to bari ga eh a cikin irin wayannan yaran ana samun ruwa a gani da Allah yan alkun su suke kullu ba dai dan malibai

kawo mu akuya ya mana kiwu da Allah kai hakuri wala ta lai wala ta lai ban fa akuya kuma mana kiwu ba akuya mu da ka ce da Allah ka san mu hakuri wayo Allah na Wai wayo Allah wayo wala ta lai ban fa akuya wala ta lai ko so yeah a akuya ne kai to wancan ai akuyar da kasa ta ba ta rabbi salman ba ke ta mu to wala ji nake akwai dan wajen mai zaza ce wala wala ga ta mata wala ya to to kuma kai ma kai ma kuma ka zama na to eh, to to na zama na kudin Thank you. bari in ka fito ka makaro in wayan mun fito mun zama yan masu gida mai wargi ka bari in ka fito ka makaro Tamfana hango daushe yayi tsoron yunwa ce ba kiwa ka kagar bushe ruwan mule muka sai mana in nan tashi yan ruwa zan tallaka yar ruwa ta sha taushe Ba ibro ba mu shi za ka mu gyaggyara shi yan ruwa yan gudu mun fito mun zama yan masu gida mai wai

ke mango sun tilloli ruwa ba muka watsin farko ni ibaro ɗan ruwa ta fara sassa maka farko mun fito mun zama ɗin masu gida mai wargi kabari in ka fito ka makaro ɗan ruwa ne tun naka na fi gaban mai wargi ni ta faɗa zahiri ka fi gaban mai wargi na san ni kamar wargi ta sun shokoki ta faɗa lallai sabon sun shakaki kai ya akai zaɓa masassa shi ko ya tabakon za'iri kamar da ku jara shi yawan da yawan da yawan da yawan da

da ta kika tun bakin kogi kika taho da ni. Ta kike aure na ko ni nake aure. Ko kar kin mare ki kar. Wala zan zan koɗe ki da mai. Zan ki mi ki kar. Kuma su ɗan ruwa da kika gani. Allah shi ya halitta su shi ya halitta mu. amma duk wani ya shege na ɗan ruwa nan ni na kowa sani ya shege na ɗan ruwa. yanzu na sake sabon kado kuma karki ga 'yan ruwa sun kama ni ba kama ni suka ba na ta dama ko lokacin da nake ba shi na nake da bandaro zauna a nan ni zan shiga in ka na kama wani kai tafi kada an kada na daɗa kama na fi kai tafi kafin na shiga sai da na gansa a gure gida amma ba baki ba na kuma ne wallahi da na ga maka ki je ki saki baki ake saki ba ki gaya mutane ki ce wani ki ce yan ruwa sun kama ni ko kuma ke ki ka ba baki suka sako ni. Ya mai gida ba zan faɗi ba dole ni na tuwa da kai mana mai gida. Waye ya da kai waye fito da kai daga ciki. Wasu ne sarki ruwa ne ya bani addu'a na je na yi kuma ga shi nan ka fito Allah ya taimake ni. Allah ya taimake ni. na fita rai da kai. Wala da nan in je kika in je kika kuma kai min irin wannan. Ko dai in fashe ki ko kuma dai cikin matsaya waye yake kai tallan biredi teku in ban da dauje mai da baibayi waye yake tallan sabulin salo a cikin kogin mariya in ban da ni duk wani ɗan ruwa da yake cikin kogin teku ko ya sani ko ya ke ban ka ban mai kan za su yi gishe-gishen su ni nake zuwa na haɗa musu duk wani na done duk wasu kawai filin tarki da za su wallahi da wani lokaci na iya ko kefa ko kefa sabuwa ko kefa sabuwa gari ba kowa mai gida mai za mu je mu yi suna gidan sarki ruwa mai gida mutanen gari ba kowa mutanen gari ba kowa ina suka koma wallahi suna gidan sarki ruwa kana mai za mu je mu yi a gari gidan wa gidan sarki ruwa ka san an wannan ya fi na dadin alhaji nan mu duka ne to da Allah ya masa mutuwa Allah ba kabar yanzu ba wancan bane yanzu ba wancan bane ne kin abin da za a yi yanzu ke ki gida idan kika je gida ki buɗe cikin gida ki ɗauki tsintsiya ki tare gida ki shiga ɗaki ki sa ki ɗauko rikoda ki sa mata kasa ki sa ruwa ko iri daban-daban duk mutumin da idi ya san dawo

uban ku ku rike min kafa dan uban ku ku rike min kafa mai sai ihu mai sai ihu rayuwa ta ne su ga faɗa ma ai na sarki wani abin da ke wallahi saboda na sha wahala na sha wahala ko da mun da ke wallahi mata ya ji auren ta ta da da duk Allah ya sa mu a kawai namu gaskiya ma shi na da dan kuɗi ba ne saboda a kawai namu ma ana ji to aka min aure aka min auren gata yara guda biyu suna ce shi aka aura ba yanzu zancen da ake na je gida na jiran ba sa na je na ba sa ma aiki to yan sun shakura na je na samu ma aiki da ke ce abin da ta ta da abin da ya faru sai ke cewa aiki ba su ba ne kuma na ke da mutu ai na yi na ce ba ba a tunan zama ne ba ta ina ga mai cewa to ni ma ba zan zo ba gaskiya sai ke ai ba mutane kan ne jiran kullum gida ka zo muka ce ya yi zo ma da ka ta bin shi da zo kuma sai ka ka ce da an jaji ni Bismillah hau da ɗan gaskiya mutum na garin ya ma daɗi wallahi. Da mutum sai bayana ya Yau bayana wallahi ya Ya buga mun na buga mun na buga. Ya ji ko? Ya ga shiru ko? Saboda. Wallahi bayana. Ya ce zai je yauwa. kuma ka san je gida yana kashe wayarsa ya saboda yara in ya bari ko aka ko abu na yara ko ka ce sai sun karbo yara ba su ne mai barna gaskiya kisa ba za ta ba amma na san nan da an ji ba zai iya dawo kenan za abin da za a yi ba za mu ke nan to amma kafin an dare ba gudu ba da ka cimma na dama ina magana da kai da haka ne ka gane ne eh. shi mun mai sana'a ka san da yanzu kusan mai gida mai gida na ne ba to amma ni sani ya je da ya ga wata sa ita ta gaskiya da shi ko da abin kai da muka je ba har wata gwamnati mai sun na sha yana san saboda mun sani shi sa yanzu nake ganin kuma tun da ni ya je da ni ba zan iya gane gidan ba ina so ka bani lambar lambar

ai bara kawai yana sallah ba wallahi ya bin ba shi wannan mutumin kai shi da wani bai kama da dara ba amma dara amma kuma kana in ban da abin nan sun kawo ce wai nan ban da gida na ya da ruwan ruwa wajen da ruwa sun jira mai mai ban gane ya ban nan ba ko sai ka kama su ai ka ban

ये मैंने मत सुना ni na faɗa ka taɓa ci mutum ya ga aljani ya faɗa aljani na gani ne ba sai mata ya faɗa ba ba da aljani na ne maka ko ne maka ko kai ba ka da hankali ba da na hankali kai ma ba ka da hankali ni ka da ba ka da hankali ko ne ko da ba ka da hankali ba ka da hankali da kika kuwa ba da da ka da hankali na ga yara na ga yara ko ba da ba da ba Thank you. ina ga manni ya ya same ni manni ale wanda kika sani aboki na ya same ni akan ni na ganki da wani ajan mota sai yanzu in ji wannan waye ya kuke da shi kuma me ya kike mu a kurin yanzu tsakanin da Allah da Annabi abokan ka sun in mun hada mu da kai yanzu wallahi Allah wani so yake ma ya raba mu kamar ya zagaye zai sai na so na haka kurin ba gaira babu da ni ba ba haka bane da ni na san biyar yadda za a yi manni da ni da abin da ya mu dan ya yadda ba eh an ce min kin ga wani a mota kuma alalin kin manta da alƙawarin da kike mu ni wallahi tallahi da ina da kai daukar ziga wallahi yanzu da haka za mu auren wani za ya zo ya minka hada an fada ka koro ni ma ba shi ne ya manne ki zo na san ganin a ni sa aka ce ni kake ki ga yanke sai ki zo gashi na yana kiran ba za ki zo ba ne kada na san ni maka ba waje ka ga yaro da rashin tun ya zo yana kira na ki bakar ka kira shi ne amma ka mana ki kenan a kira abin da kake gani sai ki ba ba ki ne ba

to Allah cikin ikon sa da suka zanje sai suka yi ina zuwa sai ga na gaban babban na da da ne

Kalbi ne zai gaya mana me yake damun kasarka. An damu. Kana Kawai inda na kira inda zai gaya turoji kalbi ya nuna ya zuwa ba su ne da yake damun ka an Ka gane saboda haka yanzu zai kira ne. Ana fahimta? Ana fahimta. Wannan kalbi shi nuna ba musulmai ba ne. zunubai bane a ce shi yake da baka aljanu saboda haka dan ruwan da yake samu kuɗi wanda ruwa bayani akwai mutum tamanin yanzu ma a hannu wanda suka kama ko ya isa da kuma ake nema la ilaha illallah da na gobe dawa kuma ta da bawo mai kanwa dawa kuma da da huce dawa kuma ta ji da gabado to abin da nake so da Allah a ina da a saurara da Allah wannan shi ne mai guna kuma mu aljani Allah ya bamu lakanin sa ba wani mu karfin su bane Allah ne yake kiyaye mu saboda haka a daina fariya a daina kuri ana cika baki da shi yana ciwa ne ne ciwa ne ne mu muke cin guban su ko ma mu muke cin guban ku ba to zuba mar ido idan ka motsa anan za ka narke kun ga motsa anan za ka narke mai guna samar ido mai guna kuma ni na zaunar da ku kuma da izini a kuke komai da yau sai yau a bar talakawan mai gari kuwa daya abin da suke so kowa ya ji da yake so kuma gargunan nan ko a fasa kira gargunan nan ni ne uban da kuma da yanzu ma umarni ka koma Allah ya maki sarki wanda na gani ya fi mai guna muni to da ka ta ai wannan shi ne uban uban uban uban uban mai guna har ta bi muka mai mutu ba kuma wanda da kake ganin da kake kare sa eh dan ya ba ni kusantar cikin bakin ke sai ne kada ne rage kunya a garin ba ni in dai ba waye ba ɗan ba ma ne ba ba zan dawo ba sai na kun arba'in a ruwa shi zan tafi sai na kun arba'in kuma kai kana cewa kai ba kai iska ne ari ne ba yi iska bane wallahi wallahi kana kai ba dan yi ne sai na kuwa ta jin daga yau daga yau da yau ko na filashi wa mai guna dan Allah kai dan ah, ah, kai da kai da kai da kai da mai girahi abin da fadaka na muku da Allah kuma zan kwan 40 a ruwa godiya muke jama'a a huta lafiya kowa ya je gida mai ci da addu'a eh da fasa ya ce bukara su da yalla bai a ah, ai an

tabbatar miki da cewa soyayya ta tsakanin na da ke ba ta wasa ba ce to amma kuma ni abin da yake ban mamaki gaskiya wannan mutumin ba na so ina ganin ki tare da shi kuma gaskiya yana bibiya waje na ne amma da mutum ne ne ba da na sa shi wurin ba wai hira ba to ai wata ran kuna hira dole soyayya ce ta shiga tsakanin ki da shi amma ni yanzu gaskiya abin da nake so kawai ki mun alƙawari ba wani ta saurayi da za ki dinga kula kasan wai saurayi sun je ba ni ba kuma wannan mutumin mara mutunta ne kan zai ku da ni ku je ma ni kawai imani ya daina zuwa ai zan kan gaskiya ne saboda ni ina son ni soyayya ne soyayya a zuwan kawai ma za mu mutu tare kuma kawai ne a gidan kuma yanzu in dai ba babanki da babanki ba kawai su zaki da kannanki ma ma za ki daina kula su mana ya zama dole ke ma su wata ran zaki marmarin ki cewa na zo ka raka ni uba to in ji wannan in ba ni ba na so kowa ya raka ni a'a ina san ba za ki min wasa ba to yanzu kin gane zan tafi ne saboda dama na zo ne in ƙara tabbatar miki da cewa tun da nake miki ba na wasa ba ne ya ba shi ke nan zan na je gida ne wanka da da zan zo ko na gode ku ya an jima biyar din nan tasa in sha Allahu bari ma shiga in ma kin yi ruwan bin ki zan yi haba ai kudin nan yau kam sai na same su ta ai ta ce kuɗin nan in ba dari biyar ya wuce ko a fiye ce ko a ba a fiye mata sai na kai mata wauta a cikin babu ana kullum babu kullum babu yau yadda banda ko ko a da wuce ne ko ba a fiye da wuce ba in dai a fiye ta wucewa sai na kai mata wauta wannan. dole ya ɗari biyar da jihar bara dole ya ɗari biyar bandaro kai ne ko ba ni ba ka zo ka zaure ta ɗani ka zo ka zaure ta ɗani bandaro ka rasa gurin wa za ka zo ka faɗo ta guri to ka san me koro ni ne to kuma ko ya koro ni sai kuma bakin ruwan nan nake to sai ana babba ka jawa zai shiga wurin tsera har ta sa zuciya ta tsaya ta buga saba'in saba'in wani mai bandaro ka san dai dauki ake duk wanda ya ga akuyarsa ɗari biyar ni nan magana akwai na tsaye yi a nan daga baki ko wa nake ko akuya ce ko ba akuya ba in ka zo wuta sai na kai wuta wuta to ai na ganta na ganta wallahi ina zuwa bakin ruwa ya man kaji kai ana babba ka jiwa ba ake jin kaurin bera hmm? Allah zuwa ba hmm. na ga akuya na abin nake alhamdulillah zan ci ɗari biyar dinnan. mamaki kamar ta Thank you. hagu haka yawa zai tafi haka tafi haka tafi haka a a juya baya ka ce baya tafi haka da hagu to koma baya ka ce koma baya ka baya ka bari ki kalli yawa tafi haka tafi haka da duban ya magana tafi haka ka ce ne tafi haka alama ko ne taho aka da aka taho a binciken ka taho taho da na musa kala sai zaki su kace to to to adalla adalla sallu mu dai ba tare ba ba tare ba tare ba ne ka ba ga ga bayanin mu ga ba ka yayi yayi yayi daga mun dagowar ka duk da su kace ka ba ni da da zai ga ba zuwa Allah ta miki sarki ta miki sarki Sarge sarge madalla sarge wala idan mutiji in sare ka idan ka ga bakin tsimma sai ka ɗauke sawu gaskiya ne wallahi tallahi da aka yi ne eh. abin da ya kawo ina so a taimaka mini da wani lakani da wani hatimi da wani sirri wanda zan fitini ɗan ruwa da shi a wannan lokaci saboda na farko ni ba tsoro nake ji ba kuma ina da allurai da nake wa yan ruwa su zama kankara ji ba in so da yin haƙi ina da bulali da nake rintumar ɗan ruwa da su ina rintumar ɗan ruwa da kanan daga nan na da ɗan ruwa daga nan tiga daga nan kogi tuga ai ka zo inda ake cin uban ɗan ruwa inda ake ya galgala ɗan ruwa inda ake yaga ɗan ruwa inda ake narka ɗan rawa inda ake narka ɗan ruwa ake malfa ɗan ruwa ake kawo gora ake sa shege a rufe to gidan ne wannan a cinye shi a biya gaba daya ah, to haka nake so ina yanzu idan da zaka duba duk irin man da ake duk irin tuwon da aka yi mm. to miyar gidana man ɗan ruwa ne a ah, abin da nake so da kai kar ka zama kana da tsoro ba ni da tsoro eh, kar ka zama mai kunya kunya kar ka zama mai wulakanta mutane to ba ni da yana mutum ko ba ka ba Ba dai ruwa sukan zama mutum su eh. shigo mutane a hira da su saboda haka wulakanin da zan baka kaga wannan mafitin to wannan gado ne na ɗan ruwa eh. ko ba gane ba wannan gado ne ɗaya eh, an samo shi a wajen kalu sadalla <laughs> ya kar ka taba ni dan rushe eh, eh, kar i fito shine shugaban ɗan ruwa kalin shi a dashe ma yake a cikin ruwa eh kalin baya ya gama a dashe a ruwa sai ma na kusan dan sa sai ya gada ko ba gane ba a waje aka baro duma duma ɗan auka za mu ba ka shi za ka rike a hannunka oh, idan ka rike musu sunan duk inda ka je kuma sai ka dinga ba su kirarin su dan na kolin kodi ai wajen zaman sa daban wannan aka taba shi da abinci na zawayi a ko shi abincin sa bidin shi a ruwa ba to abin da nake so da kai ba daga nan ka da da ba ka laka daga nan to yawa ga ya mun anan ga ya mun da ka je ka hanki dan a da ya bura yawa to da ya anan yawa dan bude yawa yawa rige haka rige haka ka rike wannan sun suka baka ba da ni ni fa da kake gani yanzu ba da ni kake magana ba yanzu na sun suka baka sun suka baka mayan kyauke abin da nake so da kai to ka nutsu na nutsu ka nutsu wallahi ka da ka nutsu ka fulma kake wallahi ka da ka nutsu waye mu sau ka daga ya ka fito sau daga ya ka ya ka ta ne ne ga yuhu ina kake kwana kanka dan bude uban ka mu a haka duk inda da yiwa zaba ta zaka sarki yanzu ba wani abu da zan yi wannan mafifi to shine duk wata gaskiya ta ajalin ruwa kuma ka je ka hada gangami na baka yakan ninka kare mutane a je a kamo min jima jima da duma duma da wa kake dan duma duma shi ne dan kausan su kin a kawo eh, dan kausan su duma duma duma duma to ban duma shi da kasar wa to bayan ka mu fita gidan mu ayyuka ne ne a ka taimaka an fita da kai abu da ka kan ga ni ne ga ina tafi da ba da ba da dan gura ina bin gura na ko shi ke ma jan shi to na koyon ko ke ma na koyon ko ke ma ta ka ka ke ma ta ka ka ke ma ta ka ka ke ma ta ka ka ke ma ta ka ka ke ma ta ka ka ke ma ke ma ke ma ta ka ke ma ka ka sai ka gama ka gama ci da wani fa gado ne a ban shi da gadon sa ƴaƴansa ne suke da gado duk abin da za a yi ma na ce ma na ci na ci na ci to ya sa ka hankon dukiya kai kare kare na ce ka biya bukata ka za ka biya bukata da dukiya ba saboda Allah ka haɗa ka ci kar kai tsammanin wannan shekarun da na ba zan iya make ta ba kai ya kamata ka damu kowa damuwa ko ɗazu yara saboda tsaban tsafin jiki na ta tafi suke ta kasa masara a jiki na aya ta kasa masara a jiki na saboda za Allah ka wai wai wai wai wai wai wai kuma dandan dandan dandan yanayi ne na tsananin cin amana tun. baba sanabe da sa'insa karfan kafa da tashi tashina ta rikita da kokarin ya mutsawa cikin shahararre nasur gumi kuma ga tafaran mai suna hana wani na kamfanin ss movies yan hana wani wanda ya shirya hali su a yaki

sani eske ne ya yi wani irin sukuri ya fito fakara utubura yayin da duniya ce masa tsayuwar mashi ya shiga halin kakakara kaka sai dai kuma kashi gasar gumin mai kuɗi dan uwansa ya kiya ya tallafa masa ko aka sa masa domin ya haye domin tsira tsira tabbija eske ya hango kitsan rogo ya sharari mafarkin ƙarya ya hau kan tubalin dusa da gadon sare da nufin ganin bayan dan uwansa hana wani. kiyaye ni wallahi wallahi kiyaye ni ina ƙara gaya maka kiyaye ni. ni ma tun da ni haka haka ne shiga ciki maraba yaro kai ka rike wannan din ke kuma ki shiga ciki ki turo ma yar uwa ta haka haka kuma da yake haka Allah ya kawai yan sa ido ki ga tsakanin dan uwa da dan uwa me hada kai da mu ba daya ba haihuwa ba ai komai ba gidan mu tsaka lawali na gaji da zama da yunwa lawali na gaji da zama da yunwa na gaji da zama da yunwa lawali ku je duba shi dala a dinzi ka je duba shi dala ka je da makara da alaka fani saboda ni na san kamin ka koma ya mu yanzu da lantar na ke da su ɗigi da na asiki amma ka ga na ba su da lafiya da rura ce kowa ya gudu ya ta da hana wani 'yan wasa Nabila Musa Ibro, Sani SK, Rabi Daushe, Ari Baba, Ida Baby, Hamisu Magaji, Hausiya Mai Kyau, Ladi Muhammad, Malam Haruna, Mika'il Bidigo, Mutar Bandaru, Maryam India da sauran zaratan 'yan wasan Kennywood. Ko kan za ku gani yadda Hamisu dan birni ke takawa yadda ya ga dama a tsakanin dabalin 'yan mata biyu sai ke kuma Thank you. amma zan iya daure shi ni ma ban san lokacin da ike sai dai na ga ya ki mutum ki ka ke shi ma irin wani ba fa dai zo ki dinga kore ki ni ba ka ki ko ka ba kai dai Allah ya kena ma asiri duniya wa lahira kuma Allah duk abin da kake nema Allah kar ibaka kan kai da dan halal ne kai ɗan halar ya san halalci nan ban san ka ba ban san ka ba na zo na ɗauke ka hannu bibi na zo na kaka gidana sannan ka rasa abin da za ka yi sai yarinyar da nake wa bauta zan aura ka zo ka yi mata farisi ni ba zo kai mu ba san ka ni da kai kai malam malam ka kare na mun hankali ka kamar da ni gara mana dan kai ma wakaci ne sai an ga sai an zama ma wakaci banza da kiki daci zaka dinga raina billahi nabi rahman akan wannan yarinya ki fita sai dai mu da ku da kai ni na rantsa da Allah kai tabbata sai dai mu da ku kafara wallahi ka kafara ni ya wuri bar wannan maganar akan wannan sai dai mu da ku da ni zaka ta kai din wawa kai ni kai din ba sai ni ga ni zaka ta kai kai wa aiki tsira mu ni akan wannan sai dai mutu wallahi ni ko ma baka taba kai ni fa ko Assalamu alaikum jama'a. To, ni dinnan a matsayina na dan sai mai da bai bai. Ina yi muku albishir sannan kuma ina yi muku bayani ina ƙara muku da yunƙuri kuma da ni ina sai da aljanu yan ruwan nan suka kama ni amma saboda ni din ma haka bibi ne ka kubuta na kubuta na samu aljanun nan na rinka banka musu allurar bacci sai da na iya bakin kokari na na ci uban ruwan nan na kama su gaba ɗaya na sa a keji na gahe su na cinye su da biredi ga gatari ga bandaro ni kuma a matsayina na daushe mai gabaibayi kuma wanda zan wakilci mai martaba shas akara makallahu sarkin ruwa za mu kamo aljanu za mu kamo Ego nan tun daga kan ɗan jariri abinda izo kan ɗan majatsu abinda izo kan ɗan kundalo abinda izo kan ɗan kurkyalo har kan ɗan auta ah, ta maka allahu da taimakon ubangiji da yunkuri na da taimako na da kokari na da hazakata da kwazo na da karfi na kamu kamo ɗan ruwan nan daki ki idan mun je bakin kogi zan tsaya a kan dutse kusa da ƙofar gidan karfin aljanin 'yan ruwa saboda

da barawo. ka nutsuwa ku ka nutsuwa mun ka. A da ɗan ka wallahi. Din dikin mun dikin in sha Allah ku Ku da su ku. Dan bani. Eh, ka rike mun dan bakin. Na rike. Eh. Yawa, da ka da ka ga wannan baki ya ku je ku ne ku je ya ruwa. Ba Allah ya kiyaye. Ni kafa kafa nake da kafa ta saboda. Ya eh. mun da mun go ruwa. ya ubangiji Allah kar ka sa muna ɗaya daga cikin waɗanda za mu ruwa ubangiji Allah ka haɗa mu da taimakon ruwa mu yi alwala da ruwa mu zo mu kwashi da masu ruwa da ruwa ubangiji Allah ka taimaka mu da ruwa kan da Allah da da da Allah kai kan ka dan kwan kai na kun ka na zo dan dan auta dan auta dan auta ka tuwa wala mu kariya wada kai Allah ba ku 干嘛呢？我他妈！我他妈想你！我他妈！你他妈想我干嘛呢？我他妈！ dan su ma nake yi ba saboda tsaba jin daɗin sunanci tun da na farko in zaki soyayya da ni zan dinga ka miki alawa mai kyanin mai zaki bacin alawa zan dinga faɗa miki lafazi na na baki wanda hankalin ki zai dinga kwanciya kai ba da san ba ka dinga ba kai ba wani sana'a kake ba

mun wani amma dai bara a cikin yanzu abin da yake ko wani wuce dama an san musu ya in suka faɗa ana shiryawa mani abin da nake so ku gane shi ki haƙuri wannan soyayya mu ɗaura ta na ga miki soyayya da ni za ki ji daɗi shi wannan musa mai sana'a da ce gani tabbas mai gidana ne shi ya sauke ni kuma na ga budurwarsa na ce ina so kuma ya fata fatattake ni da shi ne ba ba to ki ce da kin so ki jefa mu ne zan yi. amma gaskiya kin so ki mun wahala sai yanzu na tsaya na duba na gani wanda Allah na gani sai na fahimci aikin kawai zai to sau goma sha aikin fi sau dubu sun fi da kyau sun kyau ga Allah sarki. ikirari mai ikirari mai ikirari mai mai da masoyiya bar gasa soyayya muke ba wasa da kira a bar su amsa soyayya ce kan kasa zo ta gwas ta gwas soyayya ce mutum mai sashi kekere ya daɗin kamshi zo in ga turaren fishi dan ina da daɗin kamshi hannu ya da koma shi zo in gurge nan gashi na ji mai rabu soyayya so ba ta tallafa ya zama ya ba da soyayya so ba ta tallafa ya kamar dawo daga tafiya dogon kace za kai shekara hamsin gashi bayan shekara baka dawo ba to bayan na yi tafiyan na dawo eh. sai na zo na babu ɗan auta amma na wannan fanna. Wani sun ɗauki ɗan auta amma shawarar da za a yi ka je gurin bai adama kai shiga in ta bai adama shi ka kai mashi kuka idan shi jaya shi nan in ba shi jaya ba mu ma shi kan mu ci gaba da baina muna ta hanyar kashi a cikin yiwa da waje. to eh, to ah, mun zo ka ji ne hmm? bil adama sun je kogi sun kamo mana dan hauta saboda haka mu ma za mu shigo gari kada ku shiga gari za a gyara za mu shiga gari dai na ce kada ku shiga gari ai mu ne masu gari za kuma a gyara eh za a gyara za ku shiga gari a za a gyara alaikum dan Allah dan annabi ni dai wakili ne aka turo dan Allah dan annabi abinda mutanen mu suke yi muku ku yi hakuri ba za a sake ba duk kuma abinda kuke ganin ba kwa so to ku yi mana bayani ba za mu ba za mu sake muku komai ba kai aka turo eh kai aka turo eh mangi to Allah ba ku hakuri mangi ji to wato malam na zo a kan maganan nan ne kasan mana cikin wani hali na haula to gaskiya jiya na wakilce mu na je bakin kogi na je bakin kogi ba da haƙuri ina cikin ba da haƙuri kawai sai ɗan ruwa ya fito sai ya ce to ba za mu fasa azabtar da ku da 'ya'yanku ba sai kun daina mana abin da kuke kun daina mana abin da kuka yi mana to waye shi gaje hmm, wajen la'asariya dai na je to ni ya zo har kofar gidan nan ɗan ruwa to alhamdulillah ya ce ka shaji hmm. cewa to fa abin da ake musu fa in ba a gyara ba fa za su yi abin da suka ga dama a garin nan hmm. shi kuma da wajen yana bayanin mai sauki ruwan da ya ce sai an je an kame dan autan yan ruwan nan sannan a zauna lafiya kuma zuban da su suka je suka yi wa aika aikan nan suka kamo da autan dan ruwan zuban da kaga zuban da su da ma zauna lafiya ba gari zuban da ne suka je suka kamo kamar yanzu zuban da ne dai suka afka ba a cikin wannan bala'i da kuma taimakon sarki ruwa da shi ya ce sai an kama a zauna lafiya kuma wannan haka za a zuba ido zuba narosi abin da aka dama ko kara su za ma ba za a zuba ido ina za a zuba ido dole za mu yi wani abu ne to ni zan biya su kitab yawa eh, idan ma bai bai fito da arziki ba ni ko a gaban iyalin sa yake zan je in dawo sai mun je fara ya ga wani eh ya ga ma da eh, ba eh ba ya ni kenan na koma la bayan na je na sami bil'adamu na musu bayani dukkan yajin da zan musu na musu kuma sun ce za su gyara amma in har ba su gyara ba za su gyara eh in har ba su gyara ba to abin da ya kamata mai musu mu ma mu musu ɓanna manyan eh, amma sai ka je bayan duniya ka tattaro man ta kaf don jin mu yawa mutanen mu a rijiya ne a kwata ne a kogi ne duk inna ruwa a ran dama sai mun yi ɓanna to wannan abu ka daidai bai na mu an tafo mu ai mu ba yi ba a yi biya ne a kogi ne ko ta ina da mutane lafi sai ai taba kunta ya fiya to haka ai yayi ai kai mai mai も移ろりも移ろでも一度何もないでもすぐにいやそばちゃんらファイヤーじゃない Oh, my God. da zagar gata yanki ba wata mai kira abin to amsa dole ya kamtata to tabbas tabbas tattata dole ya ke muka zuta na ke mara rufe holiya to ba tallafa ya zama na ne Thank you.

so laba tallafa ya zama lani ليسوا هنا نسيج العنكبوت لم يتمزق وهذه الحمامة عشها قائم محال أن يكون هنا لماذا توغلنا في الغرب كل هذه المسافة؟ نتجه شمال يثرب واهنة من نسيج هذا العنكبوت أبو بكر داخل الغار يرتعد فرقا على النبي ومصير الإسلام والنبي يهمس لصاحبه في يقين لا تحزن إن الله معنا بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان المدينة يترقب المسلمون مقدم رسول الله وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق هل من شيء؟ لا ليس بعد قلبي عليه وعلى أبي بكر